Ya Allah ya Allah na roƙa ni kai ne na roƙa ka Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan batun cin zarafin ƙananan yara da kuma hauhawar garkuwa da ƙananan yara da neman kuɗin fansa da ake fama da shi a Najeriya da ya shiga kai ga asarar rayuka da nufin nazarin matakan da za a iya ɗauka da zai kawo sauyi mai ɗorewa. Yau ma muna tare da Hajiya Balaraba Abdullahi Yaffa fafutukar kare hakkokin mata da ƙananan yara da masanin shari'a barista mai nasara kogo Umar. da kuma Sheikh Muhajadina Sani Kano, sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci wannan tattaunawa. Barista mai nasarar kogo na kan bayani kan masababin wannan bala'i lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu ɗora kenan yau. duk hukuma duk jama'a duk al'umma da ta yi sanyi wajen tabbatar da adalci ga wanda aka zalunta to suna gayyata hushin mai duka ne to shi ya sanya in ta bullo ba a san inda za ta tsaya ba da wanda ya tsokalo ta da wanda bai tsokalo ta ba duka in ta sai ta rufe kowa ta shafi kowa ga yanan halin da ake ciki kenan malaman addini kuma suna da rauni saboda me kuna tauye mudu ba ku son gaya ma hukuma gaskiya kuna yin magana ne kawai a inda yake kuna kallon in an ce in kun ce abu kaza za a ce e kun yi daidai to malamin addini ku tashi tsaye nauyi ne Allah ya baku ilimin nan ba wai wani abu bane ne ba ba tikiti ne na ku ci abincin duniya ba nauyi ne domin ku zama magadan annabawa ku zama wakilan mai duka wajen tsaftace al'umma ku zama wakilan mai duka wajen gyara daidaita sahu na waɗanda ke shugabancin jama'a iyaye kuma ga naku nauyi iyaye ba a ce al'aurar ku ta zama na'ura ta kyankyaso ya'ya yuyuyu ba akwai nauyi na wanda yake na haƙi tun lokacin da kaga yarinya kana son ta kame maka aure ta akwai nauyi na ɗaya tukunna ka yi adalci a wannan dangantaka kana da ƙarfin abubuwan da ya kamata a tanada wanda yake za ka ɗauki nauyin cikinta nauyin 'ya'yan da za ta haifa nauyin tarbiyyarsu, su nauyin abincinsu nauyin maganinsu in ba su da abin nan nauyin killace su da ka kare su daga wani tsaro ko kuma wani barazana wanda take za ta shafi lafiyar su kana da nauyi wanda kana da ƙarfin da za ka ba su tarbiyya tarbiyya kana da karfin da zaka ba su ilimin addini kana da karfin da zaka ba su ilimin sana'a kana da karfin kuma da zaka rika lura da duk mu'amalar da suke da waɗanda suke mu'amala da su da sauransu abu ne mai nauyi gaba ɗaya ba wai kawai mai zama mutane a arewa ta zama al'ada a ta kyankyaso yaya ana kwasa su kamar ƙwayayen kaza broiler a tura su a kai su a ajiye su a birnin Abuja a ajiye su birnin Kano birnin Port birnin Lagos birnin Enugu to wannan duka duka nauyi ne wanda yake iyaye sun watsar kawai da yara sun taso suna ɗaukar yara kamar su fana ne su je su yi musu noma to yanzu da yake yan waɗancan ƙungiyoyi da suka tarwatsa al'amuran nomanmu da sauransu ba mai iya zuwa gona to shine abin ya juya waɗannan yara suka juya suka zama abubuwan da kowa sai abin da ya ga dama ba abin da aka sani illa a yi shaye-shaye a je a shiga sahun banga a je a shiga sahun duk abin da za a shiga iyaka dai abin da ake sha'awa me ake gani a dodon bango a zo a kwaikwayi irin wannan rayuwa a zo ana dasawa saboda haka da iyaye da gwamnati da malamai kowa yana da laifi kuma kowa in bai tashi ya gyara wannan ba to al'umma za ta ci gaba da tuntsala guri-guri ne cikin wannan matsala. Hajiya Balaraba barin zo gare ki a matsayinki na uwa barista ya kalubalanci iyaye haka kin yadda da bayaninsa na yadda hajiya bari ma an gaya maki yanzu wannan zaman da na yi da ke da na so in kira ki kwanan nan mun samu yara sama da ɗari yanzu haka a cikin abuja yara ne mata zunzu mm. a yanzu haka hajiya madina wannan maganar da kika kawo ta yanzu shi mai girma da yake wannan maganar ni ina ɗaya daga cikin wanda nake ƙalubalantan iyayen yara kuma in ban da rashin hankali da rashin tunani ke mijin da zaki aura kin san shi ya san ki kin tara mishi 'ya'ya sama da goma saboda kawai kina tunanin kar a miki kishiya idan aka yi miki kishiya dan gadon gonan nan da ya bari za a cinye ba tare da ke ba yanzu wannan magana ina gaya miki a mu yaran mata sun fi hamsin wanda muka gano cewa an ɗebo su an samu wata mata musamman daga karkaran ina ne wajen lungunan ɗin nan ta ɗebo su ta kawo su ta rarraba ɗari biyu ake ba wa yarinya guda ɗaya yan shekara tara goma sha biyu sha hudu wallahi tun daga safiya zuwa dare suna me suna sana'a ana sa musu sana'a suna zuwa talla tallan nan kuma da za su yi bayan talla kafin ma su je talla sai iyayen gidan nasu sun tura su sun shiga kasuwannin da muke ciki su je su dinga farke tumatir suna ɗiban tumatir suna kawo musu suna ɗiban tarugu suna kawo musu da shi za a sake yin girkin kuma a ɗora musu talla su zo tallan kuma daga ƙarshe a ba su naira ɗari biyu guda a rana guda yarinya ke kina nan Abuja uwarta tana can cikin karkara ubanta da ya haife ta ma kila wani ma shi bai san ma yadda zai ciyar da 'ya'yan ba kuma karki manta wani abun mamaki wai a yanda muka juyo labaran da nake ta bincike wannan yarinya da aka turo ita za ta nema ma kanta kuɗin kayan ɗaki mijin da za ta aura ba shi zai kawo ba bayan sadaki a yi ma yarinya gado biyu ɗaki a cika mata shi da kaya ba a rabu ba bu yanzu na yi bincike yara guda uku ɗaya ta ce min tana firamare aji hudu ɗaya tana aji shida na tambaye ta na ce yanzu ku yaran nan kuna so ku ci gaba da karatu suka ce eh yaushe kuke so ku koma gidan ku ɗaya eh, tace sai bayan babban sallah uwa da uba tana suna can karkara to kin ga yanzu wannan wannan fa kin ga fa yanzu su ba su samu ciwon kansu ba san abin da ƴaƴa suke ciki ba to ballantana wannan da fa uwarta da ubanta su suka ɗauki amana suka ba wannan malami wanda suke sa tunanin ba zai wuce minti biyar kacal ko goma ta koma gidanta ba to ina ga wannan daga ga ƙauyukan karkara aka ɗebo yara yaran mata fa hajiya madina, yaran mata fa ba maza ba yaran mata da aka ce a tsare mutuncinsu a kare mutuncinsu a ciyar da su a shayar da su na gaya miki daidai da waya yanzu in kika ga ɗanki kika ganshi shi da abokan biyu uku to ki sani cewa in kina da hankali ki binciki wayar irin abubuwan da suke kallo yanzu suke yi wallahi ya ɓaci yanzu wannan magana da ke gaya miki na so in kira ki sanar da ke ga halin da muke ciki a cikin Abuja Sheikh Mahajadina a ina ne shin muka saki tarbiyya da za a ce yaran mu maza matasa ka dubi irin labarin da ke faruwa a zamfara sai a ba yaro ƙarami kuɗi ya je ya sato yaran wasu ya zo ya bada a yanka a cire hanjinsu a ci ina muka yi sake wannan abu a inda aka riga aka yi sake daga farko dai ita tarbiya daga gida take faruwa, ya kamata iyaye kamar yadda hajiya ta riga ta yi magana ya kamata dukkanin iyaye idan ɗanka ya taso ka fara bashi tarbiya ingantacce tarbiya idan ka shi ingantacce ta ya ka bashi ilimi ingantacce ka bashi tarbiya ingantacciya in ya taso ka sama masa abin yi sai da dukkanin wani ɗako yaro da yake ga ya taso ya addabi mutane to a gida ne bai fara samun raunin tarbiyya idan har iyaye za su dinga haifar 'ya'ya suna sakin su sakaka to fa dole za a dinga samun irin wannan matsalar yaro zai zo i girma i addabi iyayensa sa kasa control dinsa ya addabi makota ya addabi al'umma unguwa sai kuma gaba ɗaya tarbiyyarsa ta gurbata sai je ya haɗu da wasu abokai waɗanda za su ɓata rayuwarsa su ɓata tarbiyyarsa da me za su ɓata rayuwar kwaya ko me saboda ai yanzu in mutum bai fita hayyacinsa ba waye zai sato mutum ya sa wuƙa ya yanka shi ya ciro hanji ya ce wannan haka yake hajiya suna fara bata su da baki su fara musu roman baka yaro ya taso ba tarbiyya dama ai da ya taso abokai zai fara zuwa ya da su yan kwayar yan shaye-shaye daga wannan shaye-shayen wanda zai gansu ya dauke su ya sa su a wannan layin dama sai ya ga cewar baka da tarbiyya kara zuba kake zaune ba ka da wani abin yi kiriminal iyaye ba sa tsawatawa ba ka addabu iyayenka ka addabu al'umma unguwa ka addabu kuwa, ba ka da wani abokai sai wuken marasa mutunci kullum a buge kake kwaya sai a zo a baka dan abun da bai taka kara ya karya ba wani ma kwaya za a sayi mishi a bashi a dora shi a wannan hanya ije gaba sama da haka ma mutum zai iya aikata saboda tarbiyyar ta lalace ba mai tsatar masa uwa ba kwaba ya fi karfin kowa a gari dole za a iya sama ka wannan abu da yake faruwa asalinsa ana fara samun taɓarɓarar tarbiyyar yara daga gida daga iya lallai idan yaro iyayensa sun tsaya sun ba shi tarbiyya wani zaki same shi hajiya ba shi da yadda zai rike ya'ya da bai da lokacin ba su tarbiyya bai da lokacin sa amma kawai haihuwarsu yake sakaka sakaka ba har ba su tarbiya To abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga Baƙin namu Hajiya Balaraba Abdullahi yar fafutukar kare hakkokin mata da ƙananan yara da masanin shari'a barista mai nasara kogo Umar da kuma Sheikh muhajidina Sani Kano sai wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. A madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.